Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Maraba da shirin da rashin ta yi wanda ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Makon jiya watakila kun ji yadda 'yan China suke mamaye kasuwar kantin kwari da ke Kano. Mun yi alkawarin kawo muku abin da mahukuntan kasar suka sani da abin da suke yi su kare 'yan kasar da ita ma kanta kasuwar. Akan wannan batun wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi firar da Alhaji Ahmad Rufa'i, kwamishinan harkokin kasuwanci da cinikayya na jihar Kano. Ga firar. Ka'idojin da akan sa tsakanin ƙasa da ƙasa na harkokin arziki na cinikayya da sha'anin aiki da sauransu kullum suna ƙoƙarin su tabbatar da ba su wofantar da abin da Allah ya kyautar da Allah ya na yawan al'ummarsu ba ta tabbatar da cewa duk wani aiki da za a iya yi wanda za su iya yi an ba su damar su yi da kuma al'amarin kasuwa ba a wofantar da damar su ba an ba waɗansu sun taho daga wani ƙetare sun zo sun kwashe damakin sun raunana su ta ɗaya karfin ko alkhairin da ke cikin wani al'amari hmm. a kowace ƙasa ta duniya a kuma hatta a majalisar ɗinkin duniya an amince cewa akwai waɗansu al'amura na masana'antu da kasuwanci da ba za a yi shi ba sai ɗan ƙasar ne zai yi sannan damammakin kuma da ake barwa kowace ƙasa za ka zo in dai ba ƙasar ka ba ce. duk abin da za ka yi sai an baka izini daga lokacin da ka shigo kasar sai an yarda cewa in ka zo kasar za ka yi aiki idan kawai an baka izini shigowa kasar ne a matsayin da abin da ake kira tourist mai kawo ziyara kawai ta shakatawa ta neman wani al'amari na hutun 'yan karamin lokaci to babu dama mutum da ya zo akan irin wannan damar wadda ake kira visa da take entry visa visit visa tourist visa irin visa za a ce ga ta kawai ta shiga kasar ne na wucin gadi na lokaci kaza kuma ta ce za ka zo ne ba na kai aiki ba wanda za ba baka albashi ba kuma na kai sana'a ba wanda za ka samu amfaninta ba kuma na kai buɗe wata masana'anta ba ko kai kasuwancin na kai tsaye waɗanda duk wannan dokoki muna da su a najeriya kuma a waɗansu lokuta akan samu gwamnatoci da sukan ce bari su tsaya su sa ido abu dokokin amma kamar yanzu ku kun naɗe ku waɗannan dokokin ba sa aiki idan aka yi la'akari da wannan hada-hada da 'yan chinese suke yi to kasan idan ɗan jarida ya ce kun naɗe hannunku ba kwa yin komai kenan to wannan magana ba gaskiya ba ce ba haka take ba 'yan kasuwar da suke kasuwa za su faɗa maka cewa muna iya ƙoƙarinmu bayanin ma da nake maka yanzu ya nuna cewa mun san abin da ke faruwa mun kuma san irin matakan da ya kamata a yi shi yasa na fara maka jerin gwanin al'amuran me yake faruwa ya kamata ya faru a ka'idar a najeriya akwai wannan dokokin gwamnatoci da suka gabata musamman na tsakiya na tarayya waɗanda suke da haƙƙin tabbatar da an kiyaye waɗannan dokoki da kuma gwamnatocin jihohi yawanci sukan eh, yi wa abin rikon su kai na kashi ya kasance suna ji suna gani baƙi su zo su tafiyar da alherin da ya kamata ya zama sun kare shi domin amfanin yan su to alhamdulillah a wannan gaba khadimul islam da tarla umar ganduje tun da ya rantsar da ni ya yi bin kaimin cewa na tabbatar da duk abin da zai haɓaka kasuwa da masana'anta samarwa matasa aiki da mata wannan abin ya ce lallai musa ido a kansa ba za ka iya cin nasara akan wannan ba sai ka tabbatar da sana'ar da matanmu ya kamata su da matasanmu an kare ta su ne suke yi idan ka bari wani bako ya zo wanda shi kadai zai zo ya zama na watakila da mutum ɗaya ko biyu don su kula da kuɗaɗensu da sto ɗinsu amma a ɗabi yaranmu abota da su su zama kawai Eh, laborori ne ko da noma ne duk irin wannan ka'idojin ba mu yadda mu ba da dama a yi su karas ba. tun da yanzu an baka wancan kaimi a halin da ake ciki ga waccan matsala ta bayyana me ma'aikatar ka ke yi ko kuma ofishin ka don ganin cewa an daidaita al'amura. muna sa muna kullun eh, zama da waɗanda suke da ruwa da tsaki kan al'amarin daga wanda suke cikin kasuwar saboda akwai abubuwa da dama da sukan faru musamman wanda suka sa su mutanenmu su suke da su suke mana furtar al'umma mutum ɗan ƙasa ne shi sai ya jawo kuma bako sai bakon ya amfani da fuskarsa da jikinsa ya kasance in ka zo za a ce maka wannan kantin kamar na wani ne amma a zahiri dan cana ne yana nan da dan ofis din shi daga gefe ko daga ciki yana zama kuma shi ke cin gajiyar abin da yake yin abin to waɗannan raunin rashin kirkin mu ne na waɗansu daga cikin mu don ba zan ce duka al'umma sun haɗu sun zama ɗaya ba rashin kirkin waɗansu daga cikin abokan tafiya shine yasa ake irin wannan ake ba baƙin dama amma ana nan ana yi a hankali saboda abin da yake a ɓoye sai ka yi a hankali zaka binciko shi eh, kuma muna samun haɗin kai daga mafi yawan 'yan kasuwa waɗanda suka zama sun ba kasuwar muhimmanci suna sanar da mu kuma a asirce a cikin sirri ana bin sawun al'amura kuma wanda duk suke kasuwa za su tabbatar maka da cewa yawanci za su ga in wani ya fara wani abu da ba daidai ba za su ga ba sa ganin shi ko kuma su ga ya daina musamman muna tabbatar da wanda ya fito mana da ka'idodin da ya ta haddin kasarmu na cewa tsarin shigowar al'umma da irin ka'idodin da ya kamata in al'umma ta shigo daga wata kasa za ta bi wanda duk ya keta ta muka tabbatar muna kai wa hukumomin tarayya kuma kamar yadda aka sani shugaban kasa muhammadu buhari ba irin shugaban ƙasa bane irin wanda suka gabata da can wanda aka yi komai in ka kai ka kara a ki ɗaukar mataki a lokacin sa ɗin alhamdulillah duk mata ƙara da aka yi ana ɗaukar mataki ko baya ga neman bayanan sirri ko bin hanyoyin sirri don dakushe waɗancan al'amura na amfani da 'yan gida a cimma wata bukata ta 'yan ƙetare ma'aikatar ka a kano ta fuskanci waɗannan mutane da suke wannan kasuwanci an nusar da su waɗancan dokoki idan haka ne kuma a ina kuka kwana shi yasa kamar da faɗa duk wanda zai shiga wata ƙasa zai nemi abin da ake kira izinin shiga kasar wato visa in ya nemi shiga kasar nan a cikin takardar da za a ce idan za ka je kasar nan kawai don ziyara ta wucin gadi na kaza za ka biya kuma ka'idodinka kaza idan za ka shiga kasar ne don aiki aka ce sai ka biya kaza kuma ga ka'idodinka idan za ka je ka kafa masana'anta ne ga ka'idodinka idan za ka je ne ka rika sai da kaya na ɗaya-ɗaya a cikin kasuwa duk damar nan. shi ma ga ka'idojin da zaka bi to tsaurin ka'idojin musamman zaka bi na karshen nan idan zaka zo ka shiga kasuwar mu ka rika sai da kaya akwai ka'idoji masu tsauri wanda duk wanda kuma ya bi wannan ka'idojin ba za a ki ya shigo ya sai da kayayyakin ba saboda suna da tsaurin yadda in mutum ya zo yana yi din to ba zai kasance ya rage mana damar ba matasan mu da matan aiki ba. In kaman kwamishina na cewa akwai dokokin Najeriya da suka bada da dama 'yan kasashen waje baki su bude kantuna a kasuwannin mu kenan? Akwai dama, amma ka'idojin karancin abin da ake so mutum ya zo na jari da kuma mutanen marza a ɗauka aiki da za a tafiya da kasuwancin duk suna nan a tsare sai an bi su in ba a bi su ba wanda ya sai ya shigo kawai ya shigo ta kaya ta bayan fige rika yin wannan ya karya doka ya mata eh, ya yi abin da zai mai da tattalin arziki na gaba ɗaya ƙasa baya. kenan tun da akwai waɗannan ka'idoji kuma kun ce ka ce kuna bin diddigi ta hanyar sirri don gano yadda al'amura suke kun gano cewa waɗannan 'yan china da suka mamaye kano suna bibiya ko kuma suna la'akari da waɗancan ka'idoji da doka ta sa to ai magana da ka faɗa kenan ta farko cewa suna keta waɗannan dokoki sun shigo da izinin ziyara ta wucin gadi sati ɗaya sati biyu sati uku su koma amma sun zo lokacin koma su ma yayi ba su koma ba suna yan dabaru ana musu abin da ke kira ƙarin damar zama kuma sun ce za su kawo ziyara ce ta wucin gadi kawai ba za su yi aiki ba ba za su yi sana'a ba amma sun zo kuma sun fara sana'a din duk wannan keta doka ne kamar yadda na faɗa kuma mafi yawanci wannan cin hanci da rashawa da rashin adalci na gwamnati da kuma mutanenmu daga cikin mutanenmu waɗanda suke taimakawa irin wannan mutane da suke cutar tattalin arzikinmu su sukan haɗu su eh, haɗin baki su je a rika cutar ƙasa da su to waɗannan al'amuran kamar yadda na faɗa waɗanda suke a ɓoye sai a hankali muke ta bin su saboda ka zo ka tarar da kanti ba ga ɗan eh, wani bako a gurin ba wani ya ce nashi ne kuma shi ke kai harka gurin amma shi wancan bakon zai zo yana daga wani gefe kullum za a ganshi ya zo kamar ziyara amma tare a nan yake kuma sai an kawo maka labarin ka tabbatar sannan za ka ɗauki matakin da ya kamata kai akan wannan yanzu tunda kuna bin wannan diddigi honorable commissioner ya zuwa yanzu yan china nan guda nawa kuka kama kuma wani irin mataki kuka ɗauka tunda akwai dokoki zube to tunda aka yi wani farmaki na farko za a yi shekara za a shekara hudu kenan an kimanin shekara hudu da aka yi ko shekara biyar ina jin ba za a yi biyar ba aka zo aka yi wani farmaki saboda an kai korafin irin wannan abin da ke faruwa shi yasa na ce ma ba yau aka fara ba da aka yi wannan korafin sai aka taho da jami'an tsaro aka rika bin 'yan wata ƙasa musamman birnin sin aka rika kama su sai kasance abin yana nema ya juye ya zama da kamar zai jawo mana wani bacin zama tsakanin ƙasashe da ƙasa kuma musamman da mu eh, kano da muke da dangantaka mai ƙarfi tsakaninmu da eh, su waɗannan mutane tunda suna nan suna harkar kasuwanci yawanci abin da muke sayarwa a kasuwanninmu da gare su yake kuma idan aka juya sai kasance an mai da mu baya muka nemi yadda za a yi maslaha a fito da abin ba za mu bari a keta dokar ƙasa ba amma ba za mu bari kuma a rika yin abin da duniya za ta rika faɗa cewa a kano an kama 'yan ƙasa kaza saboda suna yin kaza ba kuma a kama su da yawa ana kai su kuma kamar yadda muka sani in banda yanzu da muke da shugaban da muka yadda cewa in ya kama ba zai saki a banza ba da can din bayan an kama su an yi surutun sai kuma a babba da kuɗaɗe duk a fitar da su ta baya sai nan ba ku wancan salo na kama yan cana ba kina idan haka ne ko matakai kuka ɗauka tun da aka yi wancan ya yi fito da wani al'amarin sai muka sa kan kowane ɗaiɗaikun al'amura da zarar kamar yanzu dinnan idan na samu labari cikakke na sanar da wanda ya kamata na sanar to cikin wannan weekend din sai abu sawo mutum ɗaya ne mutum biyu ne mutum uku ne sai a naɗe su sai a ɗauki mataki a kansu ba zai za a ji sa kasuwa ba kuma ba dama a ɗaga magana don mutum ɗaya ta ɗaka kama. kuma ba za a ce dan an kama barawo a wani guri ba ko an kama wani mai rashin kirki guda daya na wata ƙasa a ce dan guri kaza a ta yayatawa kamar yadda aka yi wancan ba saboda haka ana kama masu a yanzu ba zan ce karanci a duk wata ba a rasa mutum biyu uku da akan kama saboda da dama kamar yadda na faɗa abu ne a ɓoye wanda suka fito fili suka buɗe kanti in ka je yanzu ka kewa ba jama'a a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu ci gaba Yanzu a madadin duk waɗanda kuka je murayensu ne Salo Garba ke cewar ku kasance lafiya. a